الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى تردى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يكينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا وقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فآدنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشم بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلد علينا من لا يرحمنا يا حي يا قيوم اللهم أذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبته على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزعه أن يبوء بعهدك الذي آهدته عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منه يا رحمن يا رحيم اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والزوية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء مستقب اللهم اجعلهم على سرادك المستقيم اللهم أفزهم وأفزنا جميعا يا رب العالمين اللهم أشفنا اللهم أشفنا اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a ci gaba da wannan abin na na darasi namu wato yau sha shida ga watan ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da da hudu arba'in hudu, a wannan masallaci namu na rahin a teku a wannan gari namu mai albarka na birnin kabi Allah ka ƙara mana albarka ka ƙara ma wannan gari albarka ka ƙara ma wannan gari shari'a ka shirya mata ne da dattijawa da tsohi duka Allah ka sa musu albarka jiya in ba ku mance ba aya ta ɗari ɗaya da arba'in da hudu amma aya ta ɗari ɗaya da arba'in da biyar za mu tashi insha Allah lahu zul alwahi min kulli shay'in وكتبنا له في الألواح من كل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن bismillahir rahmanir rahim sai musa ta jiya wato a cikin wannan darasi namu annabi musa ya ta ya gana da allah kuma ya so ya ga allah allah ya faɗa mai bashi yawa amma dai bayan ya sallame shi ya sallama annabi musa ya dawo allah ya ce wa katauna lahu mun rubuta ga annabi musa alaihi salatu wassalam fil alwai cikin wayan na abin na allunan nan na taura wato mun rubuta annabi musa cikin allunan na alwai taura wakila kanan min sidirin aljanna an ce da magarya aljanna aka yi su aw zabar jadin aw zamrajin wato saba allunan bakwai ne aw ashara ko goma wa sahihu amma dai maganar ta inganci adamu ta hadidi nau'iha wato rashin iyakance nau'inta aw adadiha ko adadin allana la'annahu wula dalila a zalik to mun rubuta mai fila alwahi min kulle shay'in komai mun rubuta mai cikin allunan nan ya hataju ilayhi duk abin da ake da bukata da shi fi dini cikin addini mun rubuta masa mau'izatan wa'azi kyakkyawa wa tafsilan li kulli shay'in da bayani ga dukkan komai لكل شيء بدل من الجار والمجرور قبله في من كل شيء وخذ ككذا أبنا دمك باكا كربا دكاو أبنا أقبله ككر أبنا قبله ككربيش قلنا مقدرا مكتي مي ai قلنا له فخذها مكتي muka ce ka karbi wannan bi saboda umarnin Allah da ƙarye aka ɗauka ce ba a so a riƙe umarnin Allah da sauƙi da ƙarye aka so mutum ya ɗauka wa amur maka ka umarci mutanen ka ya ku bi a Hassani har su riko da mai kyawanta kuna ji mutane na cewa ne yana da tsananta ma kai yi, to wannan tsanantawa shi ake so so akai kowa zai riƙe umarnin Allah ya rika da kowa da ƙarye sosai ba a so ka riƙa da sauƙi yadda ka san wa ka ba ka yi da sauki da ƙarni ka ka riƙe su ka su kuci to haka nan aka so ka riƙa umarnin Allah fiye da haka nan da ƙarni ƙwarai wa haɗe wacce ka karbe ta da da jiddin wa shahadi wa amarka maka ya ku zubi a ya kuma ka umarci mutanen ka su yi riko da mai kyawunta a wadda ya halin amalibi wanda ya bayyana don su yi aiki da shi. ta ori kundarar fasiki na zan gwada muku gidan fasikai wato fir'auna wa ba wa hiya misra tana nan cikin su Allah ce zan gwada muku ita da ma'ana zan dawo da ku cikin ta ba da ihlaki bayan an halaka fir'auna da jama'a ta litatabiru bihan don ku lura da su wa ma'ana al-irada abinda aka ni da da irada da yace abin nan zan gwada muku to abin da ake ni al-idkhal zan shigo da ku wannan gari bi dariqil ilfi kuma ta hanyar gado ku gade wannan gari ya zama na ku ba na kowa ba wa yu'ayyidu qira'atu man qara'a sawrisukum bisa'il musallata kama fi qawlihi wa awrasana qauma mun ka gadar da mutanen nan na kanu yastar'afuna abuna inda aka kasance an arauna nawa masharik al'ad da gabacin ƙasar misira wa magariba da yammacinta ƙasar misira kamar ya gabata ƙasa ce mai daraja saboda tana da ruwa su kuma ruwan teku duk inda suka biyo wuri na mai albarka za a samu abubuwan ni'ima da jin daɗi Allah ka kawo mana teku a arewa Allah ka kawo mana teku a arewa ya ula وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له da albarka wannan sura Allah ka kawo mana teku a arewa sun ma bayyana aƙibatu mai ya takabbaru fil sannan Allah ya bayyana aƙiba duk wanda ka girman kai cikin ƙasa tahadiran Libanin, isra'ila don tsoratarwa ga bani isra'ila

asrifa ana ayati zan karkatar ga barin ayoyina ai da la'ila kudrati da lalle wayanda ka nuna kudrata zan karkatar da wasu mutane ba su kaka gane mina aji na ayyuka na wa gairi hada zan karkatar da gabarin ayoyina alladina yatakabbaruna na ardi duk wa'annan da ka girman kai cikin ƙasa bi gairi al babu wani dalili zan karkatar da sanin ayoyi na gare su ba za su gane kudurata ba da ana aka zula sai in tabar da su wala abin nan ya takabbaru na fiha aka zula in tabar da su ba za su yi girman kai cikin su ba wa in yara kulla ayatin duk in sun ga kowace aya sun ka gani la yu'minu biha ba su imani da ita idan sun ga ayat talauci ba su imani daga Allah take in sun ga ayar rashin kuɗi ga kuɗin amma babu su da hannu ba su gane ayar Allah ce sai su dawo su yi ta ma suna ɓace-ɓace ba su gane aya ce Allah ya aiko musu in sun ga tsada ta kaya sai in karkatar da su ba su gane aya ce daga Allah balle su mai da al'amari gare shi wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha ko sun ga kowace aya ba su imani da ita kun ga wannan kama abin da ya ce ya hasarata alal ibad ma ya fiye min rasulin illa kanu bihi yastazawun ya tsananin nadama ga bayan da babu wani manzon Allah da zai zo musu sai sun zama suna izgili da shi kun ga da kayan gada kun gani manzo ne daga Allah Allah ya aiko shi babu wani mai iya kawo shi in ba Allah ba kun ga kuɗin gada sun kai wuya manzo ne daga Allah su ake a koya muku sanin darajar kuɗi don ba ku san darajar su ba shi yasa ake so a koya muku darajar kuɗi ba ba ka iya ɗiba ka yi ɓarnawa da ka ga dama sai dai ka bi su a hankali ko ka so ka yi suna banki an aje maka don ka san darajar abinka wanda wani manzo ne daga Allah da kun san muhimmancin irin wannan da kun shiga gidajen ku kun yi ta wuce kuna addu'a Allah ya taimake ma dubu Allah shi ba ma dubu nasara Allah ya taimake ma dubu ubanta ya da kun yi mai addu'a wannan mataki da ya dauko muku yanzu kun san mutuncin kuɗin ku kowa Allah da kuɗi yanzu ya san mutuncin bayyan banza da su don ya samu ya samu gare su dori ku ba ku san su ba sai ku ta walakanta su sai ma dubu Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko muku dubu, ya ce duk a kawo kuɗi banki aka kawo ya ce kowa da shi a rike kuɗin kowa gwargwaron abin da aka so ka kashe shi za ka kashe a yi na banki ba ka samu dubu biyar ba kuma kana da miliyan biyar ba ka samu dubu biyar ba wannan wani manzo ne Allah ya aiko wato manzo Allah na ba mai irin wannan in ba Allah shi yasa yake ya hasaratan alal ibad ma ya tihi min rasulin babu wani manzo da zai zo musu illa kanu bihi yasabi'una sai sun kasance suna izgili da shaya to yanzu dai na san ba ni ba ko ku duka kun gane alherin ga da ba dubu uban ta yaye muku to ku mai addu'a ku ce ma dubu Allah ya saka da alheri bacin nan muka yi mama dubu ta yahe muna duk ku rubuta ko ku magana ta gidajen rediyo ba dubu ya ja gaya mai bacin da muka yi ma ka yahe mana Allah shi taka maka da alheri wannan abin da ka yi Allah shi biya ka haka ya kamata ku saka ma dubu da shi Allah ya gafarta mana da mu da ku da madugu baki daya Allah ya gafarta mana ya samu ya karshe mai kyau wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha in sun ga kowace aya ba su imani da ita wa in yarau sabilar rushdi in sun ga hanyar shari'a alhuda hanyar shari'a alladhi jaa min indillah wanda hanyar shari'a ta zo daga Allah la yattakhidhuhu sabila ba ta rikon ta da hanya ayyatu lukuhu ba ta shigarta wa in yarau sabilar ghayy in sun ga hanyar halaka kuma abdalal ya saka zuwa sabila sai su riƙeta su zama hanya gare su zalikar sarf wannan abin da karkatar da su da Allah ya yi ya annawan kazzabu bi ayatina domin su sun karyata ne da ayoyin wa ana gazili na sun kana game da ayoyinmu wala ya tadabbaru na ba su fahimtar ta wa zakara hukuman aman kuma ya ambaci hukunci wanda ya hada kowa da kowa liman yukaddibu bi ayati Allah ga duk wanda ke ta ayoyin Allah wa qala ta'ala walladina kazzabu bi ayatina والذين كذبوا بآياتنا allazina kazzabu bi ayatina wa'annan da suke karyatawa da ayoyinmu wato bayan aya Allah ta zo kowace irin aya Allah ce sun gane ta kuma su ce karya ce ba wai sai aya wa da aka karanta ba duk ayoyin da Allah ka aiko har da rashin lahiya aya ce kuma Allah ya aiko shi ba shi ya taho da kai ne ba Allah ya aiko shi to wayannan da suke karyata da ayoyina wani ka'ida akira suna karyatawa da haduwa da ranar lahira alba'atu wa gai. min alhisabi na hisabi wal jaza'i da sakamako yawmal qiyama wayanda suke karyatawa da wannan habitat a'maluhum duk ayyukan su ta lalace ai ma amilu fi dunya min khairin duk abin da suka aikata na alheri nan duniya ya lalace kasalatu rahim kamar sada zumunta kun san babban abu na sada zumunta mutane da yawa suna sa da zumunta irin war haka za ka ga sun sauya ne da shadda da atamwa da gero da shinkawa suna ta rarraba wa ‘yan uwansu wanda ba ya da kuɗi da yawa sai ka ga ya sau ta'i na biyu ya kasa shi hudu ya aika ma ‘yan uwa na rabi rabi ya sa da zumunta da abinai to wayannan da ke sa da zumuntar nan alheri na sa da zumunta kwarai wa sadakatin da sadakar da suke yi to duk waɗanda suka karyata da ayoyin Allah wannan sada zumuntar da sadakar da suke yi fala sawaba lahum alayhi ba su da lada gare su da akhira ranar lahira la adam sharti saboda sharadin da zai sa Allah ya bada lada ba su cika shi ba wa huwa al-iman shine imani hal yajzauna ai ba a saka musu da komi illa jazaa ma kanu amalu sai sakamakon abin da sun ka kasance suna aikatawa mina takadibi wal ma'ati na karyatawa da sabon da suke yi shi ɗaya za a saka musu da abin hadithai a akhrajahu muslim fi sahihi من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا Allah bai zalunta بيزالنت da aiki guda mai أيكي ku yi ta ayyuka masu kyau Allah komi an kai mai ba a yi mai aiki kyauta komi an kai sai ya biya komi an kai sai ya biya wanda ya yi raka a guda abinda za a ba shi bai kai ladan wanda ya raka a biyu ba wanda ya raka a biyu abinda za a ba shi bai kai ladan wanda ya hudu ba haka dai kowa gwargwadon da ya haka Allah ka biya ne Allah ba ya zalunta mumini ko da lada guda ce yau da bi hafi duniya za a ba mumini sakamako nan duniya duk wanda ya yi aiki na kwarai nan duniya za a ba shi sakamako wa yi ji za bi hafi al'akhira kuma ranar lahira a saka mai amma kafi amma kayi wa yi da bi hasanati bi hasanati ma amila bi halin lahi fi duniya shi kayin duk abin da ya aikata don Allah nan duniya za a biya shi hatta idza abda ila al-akhirati lam yakul lahu hasanatun yujza biha har lokacin da ya ce lahira bai da sakamako lada ko guda da za a saka mai da ita amma shi mumini biya biyu aka yi mai Allah ya ci mana mai da salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah ya ce duk wanda ya yi aiki na kwarai wa huwa yana mumini min zakarin aw unsa namiji na namijina ko mace falanowai yannahu hayatan ba. wallahi za mu ba rayuwa mai kyau duk wanda ka aiki na kwarai za a ba shi wurin kwana mai kyau za a ba shi sutura mai kyau a ba shi mota wadda kowa ya hau shi ma za a ba shi mota ya hau wadda an ka kowa kudi ya sa aljihun dama da na hauni kuma ya sa wasu aljihun gaba yana ta yana ta kama shi ma za a ba shi sannan a bashi babban waya yana tasowa ya sauko zai shigo masallaci ya aza ta ga kunne haka yana tafiya guda guda har ya shigo masallaci kuma bayan wannan ya ce wala na jizu yana hun ajara hun da a hasani ma kanu amalu in an ka ta lahira kuma za mu sake ba su sakamakon azanga da mun ka ba su duniya da a hasani ma kanu amalu na yadda ya yi kyau bisa ga wanda suka aikata shi saboda haka mumini ci biyu ya kai mumini ci biyu ya kai ai kokari a ce imani kuna ganin kayare a wasu na jin daɗi babu daɗin da suka ji babu daɗin da suka ji ban da wahala ita ɗaita suke ciki shekaran jiya wani min bayani yana zaune amerika ya ce ya zo nan gida ya ɗauki ɗiyanai guda biyu ya ce da su sai abin nan suna gida ne tun da su su yi wanki su yi wanka su wanke duk kayayyakin da a cikin gida su share gida sannan su yi ta ga wani makwauci ne wani kato da ɗaya sai dai su yi to su yi zaune garka a share musu sai ya ce ku duka share mai saboda mai gida ne na a wajen aiki sai mutumin ya ce kai wani irin mutum na kai waɗannan irin yara na waɗanda 'yan sa ya ta waye su share maka su yi maka aiki kuma su yi mai aiki sannan su wuce makaranta waɗanne irin yara ne ya ce ai mu musulmi ne ai ai mu musulmi haka yan musulmi mu musulmi ne ya ce wallahi ran nan malam mutumin nan bai kwana ba sai da ya zama musulmi ya ce haka musulunci ke shi musulunci yara ne ladabi gare su suna taimakon uwayensu su ga sunan sai dai shi shi aiki ko ya sa aiki yara ne sai dai su yi zaune kuma ba a yi musu magana wai doka ta ba a yi musu magana amma ga ɗayan musulmi su yi aiki su share gida su yi wanke-wanke su gama har shi ma su je su share mai nashi ya ce wannan kan shi ne addini to haka nan sha'anin musulunci yake musulunci wato addini ne wanda yake babu iri ne saboda haka ku kyautata da ku ya ku musulmi duk abin da kuka yi saboda Allah Allah ba zai kunyata na yi saboda shi ba Allah ya taimake mu wa bima ya ci bayanin hali ƙaunar musa cikin abin da zai zo akwai bayanin halin mutanen musa fi giyabi ila miqati rabbi game da tahiyar da yayi faku zuwa wajen alkawarin Allah wa hum wara'ahu su suna baya in taka su sun koma baya sun canza wa abadu al-ijla sun bauta wa dan maraki wa qala wattakhadha qaumu musa min ba'di wa

ai ba da zahabi ilal munajati bayan ya yi ya gana da Allah subhanahu ta'ala. sun diba min huliyin cikin kayan kawasu allazi ista'aruhu min qawmi fir'auna kayan kawa da sun kayo aro ga mutanen fir'auna bi illati urfin da illa aure wa inda wan kayan sai ya tabbata wurin to sai suka dauke shi suka kera ijilan wani dan maraki kaga hulahum minhu saga hulahun min hussamiri wani mutum da ake ce ma assamiri shi ne ya kera masa dan maraƙi yana cikin mutanen musa amma mai na musa bai sani ba faho min bani isra'ila shi yana cikin bani isra'ila amma wa kana munafiqan ya zama na minahiki shi na bala'i bala'ina inda duk haifi ya matsoka kuma ka sami na aiki na ka yi ta addu'a ka yi ta addu'a Allah shi maka magani ne shiri na yawa gare shi yana iya mai da mutum kayi yana iya mai da mutum fasiki yana iya raba mutum da uwa ta yi balle uba ne da balle abokan zama na aiki sharri na yawa gare shi Allah kai mana maganin manabukai. Allah kai mana maganin munafukai na cike da na waje duka Allah ka kare mu daga sharrorin su bi wasu husna wa Fatikal ula a shi wannan mai minahiki ya kera musu abin na na ejilan jasadan dan maraki mai jiki ai misalan wani dan gunki haka la suratan kusha ba wai abin nan hoto na wanda aka zana ba alaji darin ga katanga ba wa huwa badalin min ijilan lahu qawaru yana da sauti in iska ya bugu ai sautun yusma'u in iska ya bugu ta baki ne sai a ji sauti na hitowa ta baya ne in ya hito ta baya ne sai a ji sauti na hita ta gaba ne a wakara abin nan wakara aliyun wa abu simaki abin nan lahu ju'arun wato da ju'arun da huwarun duk ma'anarsu guda lahu ja'arun biljini wal hamza wa huwa sautu shadidu murya mai tsanani haka wa huwa jasadun sana'a surata mujawwafa wato jikina shi dan marakin ga aka yi mai sura wadda adda ciki da waje bi haifi ya tafi fi harrihu lokacin da iska ka shiga cikin cikin ta wa ya sautan sautan kowaran sai sauti irin na maraƙi sai ya bayyana misalu baka kamar saniya a sautan shadidan ko murya mai tsanani alam ya rau banin isra'il alam banin isra'ila ba su gani ba alladina abadu wa'anda suka bauta mai annahu la yukallimuhum shi bai musu magana wala hadiyan sabila bai shirye da su ga hanya fa kaifa yattakhadhu ilahan to wanda bai ji bai gani bai da umarnin komi ya za a rike shi abin bauta duk da haka ko ya taka zuhu ilahan sun kari kai abin bauta wa kanu zalimi na bi sun zama mutane a zalumai da suka rike wannan abin bauta walan masu suke da fi a yi دخل في falamma suke fi aidihim lokacin da sun kai nadama ga abin da sun kai A ay nadamu ala ibadati sun yi nadama ga bautan nan da suka yi ta dan maraki warawa annawan qaddadallu sun ka gane lalle sun halaka biha da wannan bautar wa zalika ba'da ruju'i Musa wannan bayan Musa ya dawo kalu sai suka dora nadama suna istighfari la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lalle idan ubangijinmu bai yi mana rahama ya gafarta mana ba biliyayi wa ya gafi lana wa kuna abita ibihi ma la illam abin na yarhamna wato uwa ya da lana wato ga wata kira abita yi wa wata ga wata kira abiliyayi to la in lam yarhamna rabbuna lalle idan ubangijin mu bai gafarta mana wa ya gafir lana bai yi mana gafara ba Lana mina kasiri na. wallahi za mu zama cikin masu hasara wannan istighfari ne na jama'a Musa la illam yarhamna rabbuna wa gafir lana Lana na mina kasiri istighfarin jama'ar annabi Musa kenan alaihi salatu wassalam to wala ma raja a Musa ما خلقتم من قال ابن أمة وأخذ بالأعداء يدعو إليه قال ابن أمة إنك ومسك أبوي وتعالوا يقتلونني ولا تتمس بأعداء ولا eh, cike abin da zai zo bayanin halin Musa bayanin halin Musa inda ruju'ihi ilayhin lokacin da ya dawo gare su ya bar su bisa ga tauhidi gashi ya dawo ya iske su bisa ga sabanin tauhidi to kun ga zai samu damuwa kwarai wa gada akbarahu Allahu qabla zalika Allah ya ba shi labari kamin wannan inna fatanna qaumaka min ba'dika ya faɗa mai anna qaumahu lalle mutane ne ibtatanu ba da sun fitinu baya ne wa dallahu mustamiri samiri ya fata da su amma kun san labari ba dai yake da gani ba Musa Allah ya faɗa mai bai damu kwarai ba sai da yanzu ya gani da ido ne. sun maja a homsan nan gashi ya zo masu wa waje da hon ala zalika ya same su wa da Allah ya faɗa mai wa ma dara bai na huwa bai na wani zalika da manganun da sun ka abin da kewaya tsakanin musa da mutanen bayan ya dawo Allah ta'ala wa lamma raja Musa lokacin da Musa ya dawo ila qaumi zuwa ga mutane ne ya kalle su gadabana sai yana mai hushi min jihati ta wasu yana hushi asifa yana cike da damuwa ai shadidul huzun yana da bakin ciki mai tsanani kala bai sama khalaqtum yace tirda abin da kai mai kun kai min halifa ai bai sa khilafatin khalaqtumuniha tirda wannan hilafa da kun kai min min ba'di bayan wucewa ta ai bai sa khilafatukum hadi wannan halifa ta ku tirda ita ai bi sama amiltum ba'di tir da abin da kuka aikata bayan tayyata haisu ashraktum lokacin da kun kai shirka a ajiltun a ajiltum amra rabbikum shin kun gaggauta umarnin ubangijin kuna su da ya ƙara kwanan nan goma sai suka ce suna zaton ya mutu shi yasa kowa ya kama tashi hanya shi da ma kowane jagoran mutane in radda da aka ce ya mutu cikin jama'a ce wasu sai sun ba addini kun ga musa suna zata ya mutu har sun ba addini sun kama bautar ranar da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai da an kai kusan shekaru dai da dama don kusan zamanin mulkin abubakar duka yaƙi na aka yi da waɗanda sun kai ridda bayan manzon allah ya mutu sun ce sun sun kama nasu bangare sun ɗauki sabon addinin sun koma gare shi to haka nan al'amari yake ko malami ya tara mutane ya gina babban makaranta rasa ya mutu duk wasu wacewa za su wasu ba su dawowa wurin to haka nan sha'anin halifanci yake don aza musa ya mutu duk sun kakkama abin da suke so wasu sun rika sabon addini ya ce to kun yi gaggauta alamarin ubangijin ku ne taraktun wa'ada rabbikum kun ba alkawarin ubangijin ku allabi wa adani wanda ya min alkawari mina arba'in na kwana arba'in wa kaddartum mauti kun kaddara cewa na mutu a lara'at talatin karshen kwana talatin da ya yi min alkawari daga farko wa gayyartum ba kun sai kuka garwaye addinin ku bayan tayyata wa alqal alwa sai Musa yayi hushi damuwa ta damai cikin hushi bai sani ba sai yayi jiwa da allunan nan na saura da an ka bashi alwa hat taurat gadaban da rabbi dai yana hushi an taba ubangiji ne takassara allunan ta kakkalle wa ya yadullu ala anna aina anna aina laqini ashaddu min qabl min qabl laqini wannan ya nuna gani na yaƙini ya yi ƙarfi bisa ga labari na yaƙini don kun Allah ya faɗa mai ba amma sannan bai rai ne bai ɓaci ƙwarai ba sai da ya to ya gani sai da ne ya ɓaci ya jefar da allura nai wato sun ka kari idan lam yarka Musa al'alwaha don Musa bai jefar da alluna nai ba inda ma aka barahu Allahu lokacin da Allah ya bashi labari bil amri da al'amari ma duk da ko ƙine na bisa hajjar kabari labarin da Allah ya faɗa mai ya tabbata gaskiya ne amma bai jefar da alluna ba illa ba da an ra'ama ala zalika sai bayan ya gansu ga wannan bautar wa da ra'asa a akhihi Haruna ya kama gashin kan dan uwa ne haruna ai Bishari ya bi biya mini ya sa hannu ne na dama ya kama gashin kai ne Wani liyati bishimali ya sa hannu ne na auni ya rika gashin jini ne ya jirru ilayhi kadaba yana jawo shi wuri ne bisa ga fushi qala haruna haruna yace karka gama min biyu ibna umma dan dan uwata bi fata da mimi umma wa qura'a bi kasri ibna ummi arada ummi yana ni dan uwata ka tausaya mini ummu guda da ni da kai karka kunya tari ni wa zikruha a da kalbi an baton uwar ya yi tausayawa ga zuciya ce don haka yace ibina umma inna qauma sarabuni lalle mutanen ga sun raunana ne na ce su babbautar ga sun tashi kashe kuma kai ka taho ka tashi kashe ni ka gama min biyu ga daga wajen su ban ji daɗi ba wajen su ban ji daɗi ba kakka yi min wannan inna qauma sarabuni lalle mutanen nan sun raunana ne wa kadu ya katuluna ne sun yi kusa su kashe ni sadda ni ce kasu yi bautar nan wala tushmi bil a'ada kakka sa maki yasi min dariya zai hana ta ka iya su sun walakanta ne kai kuma ka toka walakanta ne su yi min dariya kakkai wala ta ji an nima a rikawa mai zalimi kuma kakka sanya ni tare da mutane a zalumai masu bautar gunki ni ba ni cikin kuma ban yarda ba kuma na ce ka ai don haka da ka sami cikin su a zalumai bai ba da ijili fiye al-ma'akaza wadda za ka sama su ni kuma ka ce za ka sama ni ولما سمع موسى كلام أخيه يندم صد موسى جمع كانت أنواني سيئي نداما ددا sai hankali ne ya dawo gare shi nadima alama fa'alahu yayi nadama ga abin da ya aikata gare shi qala rabbi ghfirli qala rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik أنتم أرحم الراحمين da Musa ya yi nadama sai ya yi addu'a ya yi istighfari kala rabbi firili ya ce Allah ka gafarta min ma tana abin da na aikata bi fi ga ɗan’uwan uwan ban kyauta mai ba Allah ka gafarta min wala akhika shi ma dan uwan nawa Allah ka gafarta mai asharaka bi du'a asharaka bi du'a Musa ya shigar da shi cikin addu'a yarda Allah don shi yarda da shi to idan kawa mutum laihi istighfari ka kai mai in ka gane kai mai laihi sai kai mai istighfari Musa na ma dan uwa ne istighfari wa ba al-shamata bi dan ya ture mai shamata nan da ya gudu wa da fi rahmatika Allah dani da shi Allah ka shigar da mu cikin rahamarka wa an ta arhamar rahimi na kai ne mahi tausayin masu tausai da zo kun ji istighfarin mu'mina annabi Musa yanzu kun ji istighfarin shi Musa da kai ne alaihi salatu wassalam kala ta'ala ta hakikan ala fi'il Musa wa du'a'ihi Allah ya ce yana mai tabbatarwa ga aikin Musa da addu'ar Musa innal ladina ittakhadhu al-ijla أما الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا الإجلة للي وإن أنت سنك إقدام رجي لهم إلها يزمع بين بوتا قريسو yanaluhum gadabun min Allah hushi daga Allah zai same su lahum gadabun min Allah A wato lahum zilla suna da kaskanci wa huwa Shi ne walakanci kowane iri wa azabun alimun suna da azaba wadda take mai da min rabbihim daga Allah ubangijinsu wa zillatun da kaskanci fil hayatid dunya cikin rayuwar duniya wa udhibu sai ko an kai musu azaba bil'amri bi katil amusa an ka umarce su kashe kawunan wa kazalika najjal mubtarina haka dai muke saka masu kaga ƙarya su jingina kama jazaina kama wanda muka saka musu najjazi al mubtarina ala Allah duk masu kaga ƙarya su jingina ga Allah haka muke saka musu bil ishraki wa gairi na shirka da waninsa wa amma aminna walladina amilu sayyi'ati والذين عملوا السيئات والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات كما وإن سكي إيماني سوكو كنجي سكما سكمكم كايريتو وإن سكي إيماني وعملوا آه na sai amilu ati wayanda suke aikata ayyuka mara kyau bayan su yi mara kyau sun matabu sannan daga baya suka tuba raja'u anha suka tuba suka dawo mu'mine suka bar ayyukan nan mara kyau min ba'daha bayan sun yi mara kyau suka tuba wa amanu billahi suka yi imani da Allah inna rabbaka min ba'daha lalle ka bayan wannan tuba min ba'da tauba lagafurun lahum mai gawara ne gare su rahimu ko mai rahama gare su ya Allah ya gafurur rahim ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka ya gafurur rahim ka warkar da mu daga shiruta kowace iri ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ya gafurur rahim ولما سكت عن موسى الغضب ولما سكت عن موسى الغضب أخذتها في نصفها هدى ورحمة وبين التعاون ورحمة للذين هم لربهم يرحمون وهنا انتهت التعذيب بنا تأكيب أن تأكيب يكاري ثم تقدم بذكر القصة سنن دنا يا قباتا تشيغ مان أمبتن قصة موسى عليه السلام ولما سكت موسى قدب لوكشن دا وشي يسوكي ga annabi Musa a kazal alwaha sai ya zo ya ɗauki guntayen allona ne da sun ka karye allaci alkaha wannan da ya jefa wa bi nuskatiha cikin kwafinta ai ma nuska biya abin da aka rubuta ciki ai kute ba hudan akwai shari'a min dalala daga barin fata wa rahmatu akwai rahama lil ladina hum li rabbihim yarhabun ga mutanen da suke tsoro ga ubangijinsu Allah ka sa mu cikin su ay suke jin tsoro wa adkhala Allah fi للذين هم لربهم يرهبون أدخل الله ما على المفعول أي أبنا أي لربهم اللام في لربهم لتقدمه wato asalhu yarhabuna rabbahum suna tsoro ga ubangijinsu to Allah ka samu cikin bayinka masu tsoron ka a boye kuma da bayyane wa katara Musa Allah da lokacin da al'amari ya yi tsanani sai musa ya zo ya zaɓi mutane guda saba'in cikin mutanen bane isra'ila saboda sun ce na bai gana da allah ba sai allah ya bashi dama ya ɗauke su su kai shi magana da allah su jiya don su san gaskiya ne wa hatara musa kawamahu musa ya zaba daga cikin mutane ne saba'in na rajulan mutum saba'in mai mallame abudu a da ijila cikin waɗanda ba su bauta wa ɗan maraƙi ba bi amrihi ta'ala da umarnin Allah ya dauko su dattijawa na ya dauko ya yace da su da tuna ga inda muka yi alƙawari da shi halil waqatin ladhi wa adna wa da lokacin da muka yi mai alƙawari bi ikiyanin bi ya zo da su wurin li ya ataziru su dattijawan don su kawo uzuri in sun kai su kawo uzuri su ba da hankuri abin na mini ibadat a kabe akabi mul ijla ga gabatar da abokansu sun kawo dan maraki su da tijawan sun zo ne don su kawo uzuri to bari ku ji wadda da tijawan bani isra'ila su bi wa kharaju jumina sai sun ka hito daga jama'a su ga sunan biye da Musa falamma a tau zalikar makan lokacin da sun ka zo wannan bagire sai Musa ya yi magana da Allah ya ce ga suna zo da su don su ba da hankuri game da abin da mutanen su sun kai su ba su bota wa ɗan maraƙi ba ashe dattijawan ko su dattijawan banza na kalu sai suka ce lannu na daga musa ko mu ba mu yadda da kai ba ya musa hatta na rallaha jaharatan sai mun ga allah bayyane nan ma shi na kaka ce ka yi magana da allah to ko mu ba yadda da kai ba in kana so mu yadda da kai allah ya hito shi zaune magana abin da Musa ya kasa gani sun kace sai sun gane to haka da tijawan bani Isra'ila suke wasu ba wasu da tijawa na ba kun ji wai an amince musu an kace su sai sun kaji magana su sai su faɗa mutanen sun ji magana to da sun kato sai sun kai mutanen nasu barkata suka ce lan nu'mina zaka ba mu imani da kai hatta Allah jaharatan ya Musa wa innaka kad kai kai magana shi fa arina wa gwada mana shi kun ga wannan magana da suka wani sai Allah ya fushi da dattijawa su ma fa aka zato aika, sai tsawa ta kama su fa masu sai sun kamaci to Musa ka to ka dauki dattijawa mutane ka sai da su sun mace in ka to za ka ce musu suna ya ko da jawabin da za ka yi saboda haka Musa sai ya dauki buta alaihi salatu wassalam faƙama musa yarki musa ya tsaye yana ta ibada yana kuka waye da ulla yana addu'a ga allah yana ibada yana kuka yana addu'a wa zalika qawluhu ta'ala fa lamma akazatu rajafa wannan shine magana allah lokacin da tsawa ta kama su azzalzalata shadida tsawa mai tsanani kala musa sai musa ya ce yana ta kuka yana addu'a rabbi rabbi law shi'ta halakta min qabl min da faruji bi ya Allah inda ka so ka kashe su kamin in hito da su babu mai zargin ka liyo ayyana banu isra'ila zalika don bani isra'ila su gani kai ka kashe su ba ni ba wala yattahimuni ba za su yi tuhuma ta bi katalin cewa na kashe musu dattijawa ba yanzu ko da na hito da su inda ka so wa iyaye nima ka kashe su ka kashe ni sai a ce mu duka mun mutu ya yi sauki bisa ga a ce ka kashe su ne in koma gida maduma ala alha'i fi a halaktahu ya ce abin nan waƙala musa ha za ta salima musa ya bari wannan don miƙa wuya illa da'illahi ga hukuncin allah wayan kana lan yazdik minhu ma yujibu halakahu ko da yake bai wani aiki wanda ya gabata wanda ka wajaba sai wajabta halaka ce ba amma da ya ambaci da an halaka shi da ya yi mai wato da abin ya yi sauki Ya rabbi يا ربي فتهلكنا بما فعل السفهاء منا ya rabbi yanzu za ka hallaka mu da abin da jahilanmu sun ka yi jahilanmu na sun ka bauta mu ba kai ba ɗan mara ni ba ni ciki waɗanga da ka kashe yanzu ba su ciki Allah za ka hallaka mu da abin da jahilanmu suka yi Istifa Istifa istiqazin wannan tambaya ce ta neman tausayawa ai la tu'adhibuna bi dhanbi ghayrina ai Allah kada kai mana azaba da zunubin wani mu in hiya wannan ba komai bane ai alfitina wannan hitina ba ba bace Allah ci waqa fiya sufa wanda jahilai sun ka wada ciki illa to ka face jarabawa kace ibtila'u ka jarabawa ta dillu bi amanta sha'u kana batawa da wannan jarabawa ga wanda ka so idalalahu batar da shi'a wata hadiman da shi kana shiryawa da wannan jarabawa wanda ka so ya daye taushiyar da shi ya Allah ta waliyuna Allah kai ne waliyinmu mutawalli umurina mai jibinta al'amuranmu ba mu da kowa in ba kai ba wa gafir lana wa rahamna ya Allah ka gafarta mana ya Allah kai mana rahama wa anta khairu gafirin kai ne yayin masu gafara wannan duka istighfarin Musa kenan wa wakatulana bi hadhihi حسنة Musa ya ci gaba ya Allah ka tura na fi hadiya duniya hasar ka rubuta mana kyakkyawan sakamako cikin wannan duniya wa akhira da kuma ranar lahira ya Allah inna huduna ilayka mun tuba gare ka mu mun tuba ya Allah mun tuba ai raja'ana an ma'asiya mun dawo gaba da sabo Allah ti ji ina ka lil itizari minha wanda mun ka taho maka don mu kawo uzuri ilayka zuwa gare ka fa hada akhiru du'a Musa to nan na karshen addu'a annabi Musa kun gani Musa ya ga matsala mutane ne 70 duk an kashe su gashi tsaye sai ya dauki buta in ka ɗauki buta babu abin da bai yiwa ga Allah ba. Musa ya ɗauki buta yana ta addu'a yana kuka kamar da kun ka a cikin wannan darasi namu yana kuka yana ta addu'a yana ta addu'a can ba ba Allah sai Allah ya ansa mai sai ya tashe su sai ga sun ta zaune suna dibin juna ya saffa abi ne gaba ya kai musu ya ci ga da tijawan kuna to duk inda ka shiga ko ina na ka shiga ka ga matsala ta same ka ɗauke buta ko ina ka shiga duk abin da ka gani na matsala ya same ka ɗauki buta babu abin da ya buwaye Allah babu abin da ya yi ƙarin Allah ku rika mai da al'amari ga Allah ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a Komi an ka mai zuwa ga Allah wato Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka Allah ya taimake mu a bayan Musa ya kare addu'a kala azabi usibu bi man asha sai Allah ya ce azaba ta ina samawa da ita man asha ta adiba wannan ne so in azabtar da shi wa rahmati wa sa'a kullu shay rahmata wa dinta ya ishe komi. komi da ka gani cikin ramar Allah ya tafi duniya nan duniya wa kanna la qaumuka nasibun minha hakika mutanenka sun samu wani rabo daga cikin tafi da la'azabi cikin kunshin azaba na ad-dunya ta duniya Musa fa tuba zan rubuta rahamata ai fa sa'u khassisuha fil akhirah zan kifi ta ranar lahira nan duniya kan abin na rahamata wasu ya kulle shai da kayare da musulmi sai ka ga an ba kowa nan duniya amma lahira wasu aka tubuwa zan rubuta ta ranar lahira lallabi na yadda kuna ga masu takawa su kadai in an ce lahira masu tsoron Allah dai za a ba rahmar Allah wai wato na zakata waɗanda kuma ka ba da zakka wato masu imani da Allah allazi ne ya tako na wato na zakata kun ga ya ambaci zakka ita kadai saboda zakka dukiya ce duk wanda ka ga yana ɗiba kuɗi na yana haidda zakka annabi ya ce wa sadaka su burhanun sadaka burhanun dalili ne na imanin mai bashe ta duk wanda ka ga ya haidda zakka yadda ya kamata to in Allah ya so mumini na wa sadaqatu burhanun sadaka dalili ne na imanin duk wanda ya bashe ta kuɗi shiga rai gare su saboda haka ya ambace su mutum nawa adda dukiya amma bai hidda zakka dan abin da zai basuwa bai iya hidda shi dan abin da zai basuwa za ka ga wani mutum in ka gane shi da wata yar tabuwa wata yar shari'a ka sawa aza ya ka zai mallaki naira dubu goma kullum kullum ashe tiriliyan na nan cikin giran na an yi rijiya aure asiri bai tonuwa sai ya shiga siyasa da ya shiga siyasa sai ka ga yana ta kawo motoci yana hau da mutane yana ta ɗiba kuɗi yana a ashe suna nan ƙarshe to zakka mutum ya hidda ita bisa ga ƙa'ida alama ce ta imani saboda haka masu kuɗi ku riƙa hidda zakka alama ce ta imani duk wanda Allah ya ba da shaidar imani ga rai ko manzon Allah ya ba da shaidar imani gare ya yi nasara manzon Allah ya ce wa ta qur'an saboda haka duk wanda ya ba da sadaka annabi ya ce burhani ne na alamar imani kun ga shaida ta yi samu mai kyau ba a zaton shi mugun karshe saboda haka duk wanda adda dukiya ya hidda zakka abinda kuke yi ba daidai na ba sai ku sai turami yanzu ku rarraba wa mutane lokacin da kun kai da zakawa zai ku ɗiba kuɗin turajin wai zakar ta kun ka ba su Allah na aka wa wayo ya yi ku sai an shi dukiyar nan taka ko da kaka zuwa ka bude rijiya nan ka iske dalar nan duk ta yi hunhuna ka ji abin da na gaya ma ka bayi ma Allah kamuwa wani zai ji wajajen wa'azi ya ce ya ba da dubu ɗari sai ya koma gida ya rubuta wai na zaka na sai wata kaza in ya so yadda zaka ya dai a abide to ai wannan kudin zakka ba naka na ba balle ka ce ka ba su ba naka na ba kudin zakka kudin Allah na kuma bai yadda ka ba ka sai mai wani abu talaka shi an ka ce nashi na ba ka da izinin ka sai mai shinkafa ka raba ba ka da izinin ka sai mai yadi ko a tamaka ka raba mika mai abi ne da kaka in yana ga in ya ga dama ya sayi in bai ga dama ba bai wani wuri da naka kaka sayan atamwa da shadda da yadi kai rabu saboda haka dubara ka ba ta yi ba kuma zakkar ka ba ta yi ba kuɗin ka sun yi kusa halaka kuɗin ka sun yi kusa halaka don wani wayo na masu kuɗi ka yi yanzu sai sai a atamwa da shadda da shinkawa shi ta rabo ga azumi sai a ce wani na da kokari ashe wani babban azalumi na kayan mutane na ya a ce kayan talakawa na ya kwashe ki bakin mace ya ce wallazina hum bi ayatina kuma wayanda suke imani da ayoyi na ya dukansu, dukansu wato zan da rahama ta gare su hasar zakata da zikir ya kefe zakata da ambato a nan. la'annaha kana ashaqqa ala bani da dan ta zama mai wahala ga bani Isra'il. wala alla salata innama lam tusar ita sallah wanda kila abin da yasa bai ambace ta ba ma annaha ala sa'ira ibada abinna ma annaha ma ina fatiha ala sa'iril ibadati duk da ɗaukaka ta akan sauran ibadodi iktifa'an anha bil abin nan bil saboda ya wadatu da ita da ya ce yace na ladina yattaqun domin mai takawa zai yi sallah ko ba a ce mai yi ba allabi huwa ibadatun wanda takawa shi ibada ce an fi ilil wajibati wato ibada allati allabi huwa ibaratu wanda shi ishara ne shi takawa an fi irin wajibati ta kawa tana ishara ga aikata ayyukan wajibai bai asiri ha dukkanta watar tarkin munkarati da bari mara kyau ana asiri ha ta. saboda haka mai yiwa shi yasa bai ambaci sallah ba amma ya hito ya ambaci zakka saboda muhimmancinta da wahalarta ga masu kuɗi to Allah ya bai asma'ikal ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka taimaka mana Allah fi kara mana imani da tsoronka ka taimaka mana Allah fi kara mana ibadarka da akhlasi kuma ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin da. rana ta yi yawa rana ta yi yawa Allah ka sauƙaƙa mana ranar da zahin ga Allah ka sauƙaƙa mana shi ka gabarta mana Allah ka yahe mana ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka ƙarfafa mu ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah وعليكم السلام ايه ايه to wannan sai dai a yi tunatarwa dai muka ci gaba da yara na annan ƙasa yara na annan su kaɓin mutane suna sassauce su almajirai na annan su ba sai an taho wurinsu ba wace majalisa sun kasa ana zama zuwa suka yi kuma sassauce mutane suka yi ba gaba suka kai su ba shi na kaga irin wa'ina amma in ba wannan ba ai idan mutum ya zo masallaci an yi sallar isha'i da shi ya tsaya aka yi sallah a shem da shi har aka yi shafa'i da rili liman ya ma ya tashi ya tayi an rubuta mai ladar wanda ya kwana tsaye yana sallah daddar hasahi to don mai za ka cewa bari in yanki ba zan yi a shem ba ko kuma a yi a asham da kai ka ce ba zan yi shafa'i da wuturi ba ya aka yi shafa'inka da wuturi in dare ya yi ka yi kamar wadda manzon Allah ka yi sallallahu alaihi wasallam in ka yi kwana ka tashi aisha ta ce wani bikin ya yi kwana hatta same su gaɗi da husaina ji tsari na yana kwana sannan ya tashi ya ɗora ya ci gaba da sallah to ka te ka kwanta in ka tashi sai ka ci gaba da sallah ka ko raka'a nawa kaka iyawa in ka tashi sai ka ci gaba abinda kawai hadisi ya ce la wutura na fi lailatin babu wuturi biyu cikin dare guda saboda haka in ka yi wuturi can warko yanzu za ka yi tayi da daddare ba ka wuturi ba dole ne sai ka tashi yanzu in liman ya sallama ka kawo wata raka a ba in wuturin ka yanzu in an jima da in ka tashi ka sake yi abin da kawai aka ce sallar dare da aka ce masana masana idan ɗayanku ya ji tsoro sai ya ji tsoron kullowa alfijiri sai shi yi raka a guda in ya ji tsoron kullowa alfijiri wannan abin da ya nuna wuturi an fi son a yi shi ƙarshe amma idan aka yi shi farko ba laihi ba ne shi ya sa ya kira abu huraira ya ce mai ina maka wasiya kada ka bar wuturi kamin ka kwanta don haka abu huraira kullum sai ya yi wuturi sannan ya kwanta in ya kwanta in ya falka zai yi sallah ya karanta hizo ishirin kowane dare da ya ta yi farkon dare ta yi hizo ishirin, in ta gama ta sata mata ta yi ta yi hizo ishirin, shi ko ƙarshen dare ya tashi ya hizo ishirin na ƙarshe sai su yi addu'a gaba dai sai su sallama haka gidan abu huraira yake kullum ana saukar ƙur'ani sau ɗaya da daddare amma wutirin nan da annabi ya ce mai kai ya kwanta sai ya yi shi kullum sai ya yi kwana sai ya yi shi sannan ya kwanta da daddare kuma ya tashi ya ci gaba da sallah ce ta dare to shi ma annabi haka yake yi me an damuwa ka idan ka yi koyi da annabi ka yi koyi da hulafa'ur rashidi ka yi koyi da as salih me an damuwa ka shin kai ko ba salafi ne wai ba salafi ne kai ba in salafi ne menene ka game da aqidar salafiya annabi da sahabbai ne ni a ka game da ita saboda haka duk wayannan matakai cewa in an yi raka a kaza ka tashi ka tayyaka mai yawan mutane kun ga raka wayannan da aka yi masallaci in kakkasa mutane kashi goma kashi tara in ba su yi masallaci ba su yi su gida shi yasa shi annabi yana yin abi na gida amma ya hito garka ya yi tare da su don ya koya musu saboda in ba a hito ba ba su iyawa in ba su hito cikin jama'a ba su iya to ya halitta a hito cikin jama'a me yasa za ku ce mutane su koma gida su kai wanda ka iyawa shi kadai yayi yi to amma mutum nawa na ka iyawa su kadai don haka annabi ya hito garka ya shiga masallaci ya yi sallar suwa don su san wanda bai iya cikin gida yana iya tawa masallaci shi jama'a ku ba ku yaudarar ku kowa shi bibi abin da a iya ka iyawa shi duk abin da zai ciyar da kai gaba in dai shari'a ta ce a yi shi ku bibe shi jama'a ku taimaki kawunan Allah ba a yi mai aikin banza duk wanda ya aiki na kwarai Allah zai biya shi saboda haka ku bai yaudarar kanku abin da ake so idan an yi sallan magariba ka shiga gida to ka yi ƙoƙari ko raka a goma ko raka a ashirin ka samu kamin a kiran ishayi in an ka yi ishayi ka tsaya ka yi shafa'i da wuturi ka shigo gida kamin ka zoce zuwa wajen tafsiri ka samu raka a goma ko sha biyar ka yi babu iyaka in ka dawo da dare dan kwanta ka huta in ka tashi i sai sadda an kai kiran sallah da asuba sai sadda an kai kiran sallah na bullowa alfijir wanga lokaci yanzu ku diba azumin gasar da mun ka fara shi yau sha shidda ga wata gashi nan yanzu kun ga mahi yawa ne ya wuce ba ku dibi sar da mun ka fara kuma wadda ladar da aka zubowa ga banza cikin wanga wata in ya wuce babu ta kuma sai ce ku tsaya ku bincika ku jiya mutane nawa mun kai azumin ga da su bara wa'anda bana ko labarin su babu ko labarin su babu to kamin baɗi wasan wanda za a iskewa cikin mu kai jama'a ku ba ƙwaruwar kan kowa wa ma amartukum bi ba tuminu masadatu manzon Allah ya ce duk abin da na umarce ku da shi ku tawo mai gurgurun iyawa ku ku wasa. Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allah mana roƙonka bi annana nashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim ya maliku ya kudus ya salama ya munin ya mahamin ya azizu ya jabbar a mutakabbir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghafaru ya kaharu ya wahabu ya razzaqu ya fatahu ya alim ya kabid ya basid ya khabid ya rafi' يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عادل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حبيب يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع قلت يا حكيم يا يا واسع يا حكيم يا ودود يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم يا بأسمائك الحسنى الله كجافر تامنا يا الله كجافر تامنا يا الله كجافر تامنا يا الله يا بأسمائك الحسنى كجافر تامنا كشيء مغايو كان غافرا يا الله كجافر تامنا كشيء مغايو كان غافرا duk ayyukan da aka yi ka gafarta masu wani aiki Allah zai a sama aikal wasana ka shirya mu ga wa'ina ayyuka Allah ka kare mu daga sharrin zukatanmu Allah ka kare mu daga sharrin kawunanmu Allah ka kare mu daga sharrin shaidan da jama'a ta Allah ka kara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka, Allah ka ƙara mana ibadaka da akhlasi, Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabon ka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabon da sha'awa ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayen su da kakannin su ka gafarta ma yannan su da kannan su ka gafarta ma da iyali da zuriya uwayen mu Allah ka sa aljanna makoman Allah ka gabarta mana ka gabarta ma iyalan iyalan mu Allah ka gabarta musu Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su daga dukkan shuruta Allah ka gabarta ma su da kakanninsu da yannansu da su Allah ka shirya mana diya waɗanga da ka ba mu da wayanda za ka ba mu Allah ka shirya mana zuriyar mu baki ɗaya Allah ka sa masu albarka Allah ka warkar da su daga ko kowace iri Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su daga sharran kowa da kowa Allah ka kare yaran ka kare manya Allah ka kare mazan ka kare mata Allah ka kare mu baki daya Allah ka sa mai karshe mai gawo. Allah ka sa aljanna makoman ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka kare mu daga azabobin wutar ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar Allah duk bukatun na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana Allah duk abin da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye kiyaye mu ya Allah ka tsare mu ya Allah ka tsare mu Allah ka ya mana ka ansa mana addu'a bayan ka musulmi yare da manya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka shirya musu diyansu Allah ka shirya musu matayensu Allah ka wace musu gidajensu Allah ka ba su abin da suke roƙonka Allah ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abin da duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka gafarta gafarta mana ya Allah ka sauƙaƙa abin da ya tsananta ya Allah ka sauƙaƙa abin da ya tsananta duk abin da ya tsananta Allah ka sauƙaƙa mana shi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahala. wa anta taj'alu hazana idza ta sahala. ya Allah ka gusar da damuwa ya Allah ka gusar da bakin ciki ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hirgita ya Allah ka gusar da shiruta da rashin lahiya ya Allah Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ya Allah ka kare mu ka kare mana imanin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana addinin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana lahiyar mu ya Allah ka kare mu ka kare mana rayukan mu ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu Najeriya Najeriya Allah ka zaunar da ita lahiya Allah Najeriya Allah ka zaunar da ita lahiya ya Allah ya mana ala kulli shay'in qadir ya Allah ya man tamma kalimatu ya man la mubaddila li kalimati ya sami'u ya Ali. ya ahla taqwa wa ya ahla al-maghfira ya mubdi ya mu'id ya ghafur al-wadud ya zal arshil majid ya fa'alan lima yurid roƙonka maka Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ko maza ko mata ko mutane ko aljanu Zuwa wayanda ka zama na wasu su wace zaman lahiyar Najeriya Allah ka wa Najeriya maganin Allah ka wa Najeriya maganin Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka zaunar da arewa lahiya lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah bi asma'ikal husna ka kawo teku a arewa ya Allah bi asma'ikal husna ka kawo teku a arewa ya musabbibal asbab ya mufattihal abwab ya sami al aswat ya mujibar da'awat ya qadiyal hajat ka ce ma arewa ka kawo teku arewa Allah ka kawo teku arewa yadda muka roke ka ka ba mu fetur ka ba mu Allah ka ba mu teku Allah ka ba mu teku Allah ka ba mu teku ka gabarta mana Allah ka kawo mana teku a arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka tausaya mana Allah ka zaunar da jiha malahiya Allah ka zaunar da jiha malahiya Allah ka kare mu ka kare jiha mu ya Allah ka kare mu ka kare jiha mu Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu wayanda abisa da wayanda za su zo Allah a za su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya asma'ikal na Allah ka taimaki mu ka ka taimaki kowa akan mu Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan Allah ka karba ba kada ka karba kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana ka amintar da hanyoyin mu ka amintar da kauyukan mu ka amintar da biranen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan mu ka kare mu ka kare kasuwannin mu Allah ka kare mu wuraren zama da wuraren mu duka Allah ka kare mu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin